hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da shekara 1436 daidai da takwas ga watan Januwari shekara 2014 2015 ko na wannan shine majalisi na 42 daga cikin jeren girka tukan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi wannan littafi ne da ke ƙoƙarin ba da tarihi da tantance gaskiya da rabe tsaba daga tsakuwa dangane da rigingimu da saɓanin fahimta da ya faru tsakanin sabon annabi sallallahu alaihi wa ala alihi tun daga rasuwarsa har zuwa shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira shekarar da aka kashe jikansa Husain dan Aliyu dan Abi Talibin Allah ya ƙara musu yadda. wannan rigingimu waɗanda suka zama ainihin sanadiyar rabuwar kan mutanen da suka zo daga baya waɗanda ake cewa musulmai a yanzu yan jama'a masu mu wannan karatu ba su manta ba muna ta tattauna ainihin bayanan da malam yake yi mana dangane da rigingimun da suka faru a zamanin halifancin sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda muna magana akan mas'ala ta ainihin wato abin da aka fi sani da suna ma'arikatul damal wanda aka yi a shekara 36 bayan hijira mun ji abubuwan da suka faru har zuwa aukuwan yakin da kuma irin kashe-kashen da aka yi a wurin da abubuwan da suka faru a wannan waƙi'a za mu tashi a inda malam ya ce ba'adal ma'arika me kuma ya faru bayan yakin falan man tatil ma'arika sara aliyun radiyallahu anhu ya murru bainal qatla bayan da aka gama wannan yaƙi sayyidina ali sai ya kasance yana kekkewayawa cikin gawawakin da aka kashe fa wajada talhata Ibn ubaidillahi can sai ga gawon talhata dan ubaidillahi fa qala sai ya ce ba'da an ajlatu sai ya dago gawa haka ya jingina da jikinta yayi kamar ya zaunar da mamacin wa masahat turaba an waji ya goge mishi ƙasa daga jikin fuskarsa sai ya ce, azizun alayya an araka mujaddalan tahta nujumis samai yace abin ya munana a ido na wannan abu ya mun girma in ganka haka an ainihin wato ka da kai a ƙasan wato sojojin sama ma'ana a ce ka faɗi ne ba a jihadi na musulmi da kafirai ba ka faɗi ne a rigima tsakankanin musulmai da musulmai ya aba muhammad ma'ana yana na takaicin shi a ce an kashe wannan bawan allah a wannan yanayi wa baka ali radiyallahu anhu sai na ri sai fashi da kuka wa qala sai ya ce wadittu anni mittu qabla hadha bi 20 sana yace nayi fatan ina ma a ce tuntuni na mutu ya laita ne mitu qabla hadha kenan ko kuntu nasiyan mansiya yace na so a ce yau shekara ta ta kai 20 da mutuwa wannan maza ta cikin tafan tarihu mudati dimashq a cikin muktasar ɗinsa kenan a mujallar na 11 shafi na 200 da ainihin wato bakwai da kuma ustul gaba a mujalladi na uku shafi na 88 wa qala Busairi. busairi ya ce rijaluhu thiqatun mazajen wannan kissa suna da ainihin karfi da inganci wato amintattu ne naqalahu anhu al-hafiz ibn hajar fil maqalib al-aliya ma ikhtilafin yasirin fi al-fazi ibn hajar ya ciro wannan magana a cikin maqalib al-aliya cikin juz'i na hudu shafi 302 tare da wani dan canji a cikin lafaza. a takaice kissa ce tabbatacciya cewa sayyidina ali ya ga gawan talhatu ya ya rungume ta yayi kuka yi nadamar me yasa ma yayi wannan ainihin aiki yayi nadamar ma ina ma da ya mutu tuntuni me halarci wannan ainihin bala'i ba Allah shi kyauta wa kazalika ra'a aliyun muhammad ibn talha haka nan ya ga wannan bawan Allah mai suna muhammad dan talhatu din fa baka nan ma sai kuka wa kana muhammad ibn talhata yulaqabu bis wannan mutum ya kasance ana mashi lakabi da as-sajjad mai yawan sujuda min kasarati ibadati saboda yawan bautar Allah da yake radiyallahu tabaraka wa ta'ala Allah ya kara masa yadda kun kun tuna mun yi bayani akan cewa wannan matashi baya son fita yakin nan baban shi ya matsa mashi sai ya fita haka ya fita kuma Allah ya kwanan shi ya kare a wannan waje wa kullu sahabati bil istisna alladhina sharaku fi hadhihi al-ma'arika nadimu ala ma waqa yace dukkanin sahabbai karka cire kowa a cikin su dukkan sahabban da suka je wannan yakin kowa sai da ya na sanin abin da ya faru babu wanda yake jin ya ci riba ko ya ji daɗi ko yana murna kowa ya dawo ne yana nadama yana zargin kanshi akan cewa bai kyauta ba wannan abin da ya faru wani جر haza جرموز هذا دخل على علي ومعه wanda ya kashe zubair dan dan awam mai suna ainihin wato ibnu jarmus ya shigo inda sayyidina ali yake rike da takobin wanda ya kashe din ya kulu yana mai cewa qataltu zubaira qataltu zubaira na kashe zubairu na kashe zubairu falamma sami'ahu aliyun qala sayyidina ali ya ji sai yake cewa inna hadha as-sayfa طالما فرج Kariba. an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan takobin da kaje ka ɗauko kana murna ka kashe ni shi ka sani da cewa wannan takobi ya daɗe yana yayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin ciki takobi ne na jarumin soja daga cikin general general wanda suke a cikin rundunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yayi aiki wanda aikin ya fitar da manzon Allah daga cikin kunci ba so ɗaya ba su biyu ba yanzu ka kashe mutumin kana ganin kuma ka ci riba ne sun maƙala sannan manzo Allah ya ce sayyidina eh, eh, eh, sayyidina Ali ya ce bashir qatil ibn safiya bin nari wanda ya kashe dan gidan safiya domin shi zubair dan gidan safiya ce wata mata daga cikin matayen makka ya ce kuma shi bishara cewa dan wuta ne walam ya azallahu da dukhuli alayhi bai bari ma mutumin ya shigo inda yake ba wannan kissa tana cikin tafin tabaqat na ibn sadin a mujalladi na uku shafi na ɗari da biyar da isnadi kyakkyawa walan mantatil ma'arika yayin da yakin ya ƙare kakaf aka gama gaba ɗaya akhadha aliyun radiyallahu anhu ummul mu'minina aisha radiyallahu anha sayyidina ali ya sa an ɗauki sayyidatuna aisha Allah ya ƙara mata yadda wa arsalaha mu'azzazatan mukarramatan ila madiyatir rasul sallallahu alaihi wasallama ya haɗa ta da 'yan tawaga 'yan rakiya wanda suka raka ta har zuwa madinar manzo Allah alaihi salatu wasalam mu'azzaza cikin girmamawa wa mukarrama cikin ɗaukaka kama amarahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda manzo Allah ya mishi umarni an aliyin qala sayyidina ali yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sayakunu bainaka wa baina aishata amrun manzo Allah wata rana ce sayyidina Ali tsakaninka da Aisha za ku yi wani rikici za ku samu rashin fahimtar juna qala Ali sayyidina Ali ya ce fa ana ashqahum ya rasulullah yanzu nan ni ne nufi kowa rashin arziki a cikin mabiyanka na yi rigima da matarka da kun ji kuda kuke rigima da matan manzo Allah da sabai sai na da kuke kokarin karewa labari kai manzo Allah ya bashi amma ka ji reaction din shi ka ji fasara da yawan abu ya za a yi rigima da Aisha shin shine fi kowa iya cewa a cikin mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce la ba haka bane walakin kai dai ka tsaya ka ji idza kana zalika idan hakan ya faru fardudha ila ma'amaniha kai kokari ka maishe ta zuwa cikin amincinta ne abin da ya anan din fa fa'ala radiyallahu anhu ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina ali aikata wannan Abin da manzo Allah ya umarce shi da shi wannan isnadi wannan hadisi ne ingantacce a cikin musnad na Imam Ahmad cikin mujallad na shirin shafi 393 wa qala al-hafiz fi al-fath ibn Hajar ya fada cikin Fathul Bari mujallad na 13 shafi na 60 yace sanaduhu hasan wannan kisa ta cewa manzo Allah ya ce sayyidina Ali zasu rigima da Aisha kuma idan sanyi ba wai hakan yana nufin shi mutumin banza bane sannan ya maida ita cikin amincinta isnadin ta ingantacce ne isnadi ne kyakkyawa insha Allah da haka ya tabbata kenan wannan rigima kamar yadda malamai suka faɗa tana daga cikin wato abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari waɗanda suke na alaman nubuwa a alamun nubuwa wato tabbatar da annabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labarai na abubuwan da za su faru bayan shudewarsa da dama wasu sun faru wasu ana jiran to duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari cewa zai faru idan akwai mafita game da abun yakan ba wato mutane labarin mafita kamar dujal manzo sai sallallahu ya yi ma mutane sabai jawabi akan dujal sai da aka wuni ana jawabin tun da garin Allah ya waye ake jawabin nan sai dai a miƙe a yi sallah a dawo a ci gaba hadare yayi sabai suka ce abun hankalin mu ya tashi mun kamar dai dujal din yana nan a bayan gari ne kawai gobe zai bayyana sai muka ce manzo Allah ina mafita yace to mafita ga ka ya bayyana musu mafita cewa idan da ina raye zai zo to da nan kashe muku shi kowa sai jira an kashe shi amma zai zo ne bayan na shuɗe don haka kowa ya ta kan shi ne ta kanka idan ka gan kanta mashi fawatihu suratul kafi ko aya goma idan kuma Allah ya sa ka shuɗe kafin ya zo to ka tabbatar da sanda kake raye kana karanta wannan addu'a da ake a cikin tahiya Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih dajjal qaddasatu salat idan kana yin wannan sai Allah ya tsare ka daga sharrin dujal kana raye ko kana mace idan ko ba haka ba baka aminta akan Allah zai ya jarabta ka ba domin Allah manzo Allah da labarin Allah zai ba dujal dama ya tashi mutane daga kabarinsu wanda suka mutu musulmai ya laƙama musu kalmar kafirci su koma kafirai kuma su shiga wuta su ne waɗanda ba sa karanta wannan addu'a san da suke raye idan Allah ya so jarabtar su zai inna wa dujal kabarin su kuma ya ba shi dama ta ainihin wannan istidraji da Allah zai mushi waɗanda kuma suke raye in ba su karanta wannan fawati su suka kafi ba to akwai matsala da haka tun yin sai kai saudi ka haddace dan wata kila dujal yanzu ya kusa zuwa yadda al'amuran su ce dinna Allah shi kyauta wa salam sai a koya musu tsofi da basu iya ba sai a koya musu a eh, ai ta koya musu yau ana rabin aya gobe rabin aya cikin kwana ashirin ba sai a ce ba aya goma ne jama'a mun gane wannan da kyau ko a shahid shi ne kun ga wannan bala'i na dujal ya daga cikin bala'in da manzo Allah ya ce alaihi salatu wassalam babu wani annabi da ya duniya sai da ya baiwa mutanen shi labarin dujal da bala'in shi ya kuma ambatan musu cewa su ta kansu karanta kitabun fitan a cikin sahih muslim amma sai manzo Allah ya faɗi mafita ko saboda Allah ya bashi mafita to amma wannan rigima fa to babu wani mafita ne shi bai faɗa ba sai manzo Allah baya rowan ilimi da shari'a da falala ga al'ummarsa ina fata mun gane wannan zaka fahimci kenan wato wata kaddara ce wadda an riga an gama zartar da ke safan mafanci nan yana da matukar muhimmanci game da fahimtar yadda za ka fassara waɗannan masayin da Shi ne cewa manzan Allah su alaihi yana ba da labarin matsalolin da za su biyo baya sai kuma ya ba da waraka a kansu wasu kuma sai ya faɗa sai ya bar su haka saboda mene Allah bai ba shi ilimi ko wato gamdakatar ɗin ya faɗi mafitar ba kenan babu mafita wannan kaddara ce muhattama to shine irin wannan rigingimu tsakanin sayyidina Ali da Aisha din kaga gashi ce za a yi rigima amma me ya iya mafitar da ya bayar shine a maishe ta cikin amincinta sai suka yi aiki da iya wannan mafitar da ya basu za ka zo ka ji a nan gaba sayyidina Ali yana shawara da mutanen shi sai wani ya miƙe ce wai wannan rigimar da kake yi tsakaninka da su ma'awiya shin wani alkawari ne manzo Allah ya baka wani ilimi ne manzo Allah ya sanar sheka cewa ka yi rigimar nan ko kuwa sai ce a'a fatawa ta ce kawai da ishihadi ma'ana babu wani nasi kai ya ku yan shi'a makareta babu wani nasi kai cewa za a yi wannan rigima cewa ya yi a matsayin addini fatawa ce da baki shafara fara sai dinari ina fata mun fahimci wannan Allah ya shirya da mu shine sai yake cewa fa fa'ala ma radiyallahu anhu ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama limaza lam yaqtul aliyun qatalata usmana to ba maki sai kai tambaya ka ce, to ai sayyidina ali ana ta zargi a kan cewa ya ki kashe ya ki kama waɗannan da suka yi wannan aika aika ya hukunta su ne yasa ali radiyallahu anhu kana yanzu nazara maslahatin wa mafsada sayyidina ali ya kasance yana kallo ne kallo irin na menene maslaha ne mafsada waɗannan abubuwan guda biyu jama'a wato amfani da rashin amfanin abu a kansu ne gaba ɗaya turakun da ake gina matsaloli na ijtihadi da fatawa a musulunci shine duk abin da zaka bada fatawa a kai, ko ka yi ce a yi kaza ko ka a yi kaza dole sai ka tsaya ka auna kyansu da rashin kyansu muhimmancin shi da rashin muhimmancin shi amfanin shi ko rashin amfanin shi ga ainihin wato al'umma al' misali shine sai ka ji mata suna yawan fatawa a wannan zamanin cewa ina hukuncin mace ta sha magani don jinin al'ada ya ki fitowa sai ta azumin ta ramadana lafiya lau ta je aikin hajji ba ruwanta da wani fita tan'im a ɗauko umara ba ta da matsala akwai magani da suke sha ina fama su ce? haka ne ko yana ina da shigo idan idan suka sha waɗannan magunguna to shi kenan lokacin da ya kamata su yi al'ada sai ba su ga al'ada ba kaga ba su da larura kenan za su yi duk abin da gama garin mutane suke na ibada to wannan sai ka ga ba kamata ya kawo a ce musu a to ai kenan kusan mafuta ba dole sai an tsaya an tambaya to me dalilin shan maganin ina kuma maganin wani iri me amfanin shi ko fitarwar shi me tasirin shi akan canza ɗabi'a da Allah ya musu ta wannan monthly cycle din sannan me yasa ba sa sha dan su ci gaba da yin sallah yau da gobe in ba lokacin azumi ba shin azumi ya zo me yasa mace ba ta ce kawai bari na sha kullun dan kan ne fashin sallah ba shin saboda sallah ana ramawa ne ko ce bari na sha kullun saboda kullun mijina ya zama yana tare da ni in ba sa yin wannan sai azumi ya zo ko za a je aikin haji sannan kuma a likitance ya tabbata akwai mafsada a cikin maganin saboda karki abin da zai faru shine sai da zama ta kasa conceiving ta kasa daukan ciki ko kuma jinin ran da ya tashi zuwa sai ya zo mata ya barke mata ya zama kamar istihada ko makamancin haka sannan kuma waɗannan ibadojin ai musulunci ya tsara yadda za a yi su ga mace ne irin wannan larura ko ba matsala bane kenan ga dole sai an kalli wannan sai an kalli me yasa shine ilal na me meye dalilin da yasa aka shar'anta wa mata yin idda aka ce sai sun yi jini uku ko kuma tsarki uku saboda tunanin tsawon wannan kwanakin za a iya samun sulhu tsakanin miji da mata ta ayi komi la ta gari da Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra to amma duk sakin da ya zama ba'ini ne babu babu yiwa kome sai a mai da shi kawai tsarki ɗaya kenan domin tsarki ɗaya ya isa ya biya buƙatar tabbatar da cewa mahaifarta babu cikin wancan mijin da haka in aka samu fasku shine auren da aka daura bai dauri ba wanda aka warware kamar mutum ya auri ƴan uwar shi wanda bai san ƴan uwar shi ba ke sun sha tare ko ƴan uwa ta jini kamar ya auri mata aure akan aure kamar auren da bai dauri ba misali ba wali ne ya daura ba ga sunan dai kala kala kamar li'ani kamar ainihin wato hul'i kamar saki na uku duk da yake shi akwai sabani sosai akan shi duk da sakin da yake ba'i babu kome idan mace ta yi ainihin wato jini ɗaya da tsarki ɗaya shi kenan ya isar idan ta ci gaba da harkarta saboda mene maslahar abin da ake nema shine a tabbatar da babu ciki a jikinta in an tabbatar shi kenan ina fata mun gane wannan sai na da haka sai tsaya ya kalla tsakanin kashe waɗannan mutane da kuma kyale su a ga abin da hali zai ya yafi in an kashe su ko an ce za a tinkari kashe su me zai biyo baya idan an kyale su me zai biyo baya wanne ne zai fi saukin matsala ga mutane wanne zai fi bala'i haka to shine wato auna irin waɗannan abubuwan yace fara'a anna maslaha maslahata taqtadi ta al-qisas sai ya gamsu akan cewa abin da yafi amfani shine a jinkirta wannan kisasi la tarkuhu ba wai a bar shi gaba ɗaya ba fa akhara al-qisasa min ajli hala shine sai ya jinkirta bisa wannan dalili kama fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi hadisatil ifk kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya aikata game da ainihin labarin ƙarya da aka yi ƙage aka wa Aisha radiyallahu anha wa zalika annahu takallama fi Aisha radiyallahu anha ba'dun nas yadda abin ya faru ko shine wasu daga cikin mutane ne suka yi magana game da Aisha kissa ce shararriya kamar da Allah ya bada labari a cikin suratul nuri na lazina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa ƙarshen wajen ayi guda goma ko makamanci haka an je yaƙi ana dawowa aka samu ainihin wato wata rafkannuwa shine abin wuyan Aisha ya ɓata aka tsaya nema ba a gani ba aka wuce aka bar wani mutum a baya wanda yake tsintan abubuwa ashe ita kuma ta fita daga cikin haudat ta je ta ainihin wato biya bukatar ta a daji shi kuma suka bu sai suka kora raƙuman kawai sai tafi har take cewa saboda kuma dama yar siririyar mata ce ita a lokacin bambancin nauyinta da rashin ta a cikin wannan hau haudaji ba wani abu bane da za a iya ganewa da wuri aka tafi ana tsammanin tana cikin wannan ɗaki na karakumi ashe ba ta ci so ta tarar babu kowa ta samu ta kwanta wannan mutum ya zo eh, ya ainihin wato ganta bai ce komai ba in banda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aka kwantar da raƙumi ta ya kawo ta garin Madina ashe kuma su ɗan salulu sarakunan ƙarya da munafunci sun riga sun kera labarin ƙarya sun yi kukin labari na ƙarya cewa ai Aisha ma tana da wane ne saboda iya ƙarya fa jama'a shikenan aka zo aka tsaya bakin gari kawai sai aka gansu gashi nan yana kora raƙumi yana jan raƙumi ta kuma tana sama kun gani ko kenan kafin ka ankara shikenan labari ya bi gari ana ta sharri ita kuma bata ma ji labari ba ta kwanta rashin lafiya tana da aka ce kun ji munafunci ji munafunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari ya iske shi al'amari yayi al'amari kwana da kwanaki manzo Allah ya canza mata fuska bai gasgata ba bai karyata ba bai sanya zai yi ba yana ta neman ƙarin bayani Wanzu Allah ya tara mutane ya tambaya yau yayi wannan gobe ya ce wancan ya tambayi sayyidina Ali ya tambayi Barira akai nan akai can bata samu jin labari ba Aisha sai da aka zo gaishe ta na gaida mara lafiya sannan aka bayyana mata ga abin da ya faru take sai na ji zazzabi ya dawo sabo jiki ya ruruce daga nan ta roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ya bata izini za ta tafi gida ma'ana yaji kenan na sunna ko ta tafi gidansu ta je ta musu kuka har hawayen ta ya kafi manzo Allah ya zo gidan da kai ma'ana ya zo biko kenan aka zo aka zauna aka mata wa'azi aka mata nasiha cewa ai sai ta bada bayani ta ce to bayani me zan bayar in na ce muku nayi nawa kaina ƙarya nawa kaina sharri na ce muku ban yi ba na faɗi gaskiya ba za ku yadda ba me zan faɗa ƙarshe dai Allah ya saka da waɗannan ayoyi ya wanke ta fes karanta kissan a cikin littafin sayo muslim hadisi ne shahararren hadisi kuma dogon hadisi kwarai da Allah ya wanke ta shine sai aka kama duka wanda suke da alaka da abin sai aka yi musu hukunci musulmai daga cikin su muminai sahabbai waɗanda suka ji labarin suka ji suka kai gaba su ne su ainihin hamna kamar da zamu zo mu ji da wasu daga cikin shikenan shi kuma asalin wallazi tawalla kibarahu min shugaban ƙaryar gaba ɗaya shi wannan babban munafiki Abdullahi dan salul sai annabi ce a rabu da shi shi a kyale shi kawai wanda kaga yafi kowa tanta mashi hukunci to me yasa aka kyale shi wasu malamai suka ce saboda Allah ya riga ya ce dan wuta ne da haka ba bukata a mai bulala alƙali ya ce a je a harbe ka kayi hukuncin da kayi laifin da za a harbe ka sai wani ya ce to a bari ya mare ka tukunna saboda ka taɓa mare shi misali ma'ana wancan hukuncin ya sha karfin wannan kankanin hukunci ko ta haka manzo Allah ya ce a kyale su wasu malamai haka suka ce wasu ma suka ce shine wannan abin da malam zai faɗa a nan cewa a'a idan aka ce za a mushi hukunci za a iya samun matsala ne a tsakankanin musulmai shine abin da mu ji a nan shine malam yake cewa min ashari man takallama fi Aisha Hassan ibn Sabit daga cikin wanda suka yi magana game da Aisha akwai Hassan dan Sabit wannan mawaki na Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Hamnatu bint Jahsh da Hamnatu yar Jahsh kanwar kishiya Aisha kenan akwai Zainabu yar Jahsh kasan mata suna yin wannan ta ya uwa kishi ko ta ya kanwa ko kaza kishi sai ga wasu ma sai su gayya sai su yi kishiya ya uwa su dukan tsiya to zumbu kowa iya ta'addanci dan mijin ƴan uwansu ya auri wata ko sun ji labarin da ya auri wata sai shi gayya da kanwa babata da kanwata da yadda da wata ƴan babata haka dai da dangin su da makwabta sai su hada turduna guda sai je su mata dukan tsiya sai ki fita hanyar mijin wace to shine irin wannan ita ita matar gidan ba ta shiga matsalar ba amma kanwata ita shiga matsalar sai tana ta surutu a gari ita ma aka mata tamanin wa mistahu ibnu asaka da wani yaro a gidan su Aisha din yake shine mistahu dan asasa wanda sayyidina abubakar shike rike da shi yake mishi komai wannan shine naka shike bada ka ko wa kana allazi tawalla kibarahu wanda ku ya dauki gaba daya girma al'amarin abdullahi ibn ubay ibn salul shine shugaban munafikai dan salul dan wuta ne tun yana nan duniya aka ce dan wuta ne fa sa'idan nabi sallallahu alaihi wasallam al-minbara wa qala sai manzo Allah ya minbari sai ya ce man ya'zuruni fi rajulin wa sala azahu ila ahli waye zai ɗauke mini ɗawainiya wa zai wakilce ni akan mutumin da cutar wanda yake mun hatta kai ga kan mutanen gidana iyalaina waye ce mata na ba iyalan shi bane ga nasi yuzini balaga azahu ila ahad sai in shi a kuje ku koyi kafin tukunan sai ku zo in za ku kafirci ku yi shi akan hujja in za ku tuba sai ku tuba shi ma akan hujja Allah shi da mu ya'ani Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya nufin Abdullahi dan Ubay dan Salul fa qama Sa'ad ibn Mu'adh sai Sa'ad ibn Mu'adh za'imul ansar babban mutumi a cikin ansar Allah ya kara masa yadda sai miƙe wa qala yace ana azurka minhu ya rasulullah yace ni zan wadata maka game da kowaye in kana minna ma'ashara aus qatallahu idan dan kabilan mu ne mu ausawa sai mu kashe shi wa in kana min ikhwanil khazraj idan kuma a cikin ɗan uwanmu ne khazrajawa amartana bi qatlihi sai ka ce mana ka halarta mana sai mu je mu kashe shi idan dan uwan mu ne ba auce ne mu da kanmu zamu kama abun mu kashe shi idan ko ba cikin mu bane muna jira ne ko ka ba mu mandate cewa a kashe wani ni da rai sai mun kashe shi to kaji sahabbai kenan gaba masu biyayya ga ma'aiki alayhi salatu wassalam fa qama sa'ad ibn ubada sai sa'ad dan ubada wannan sahabi ne shi ma mutumin kirki ne ba mutumin banza ba jama'a amma sai hamiya ta jashi kabilanci ya gashi, shi ɗan Uba da ya samu kashe cikin waɗannan sarƙaƙiya in ka je ka bibi tarihin yakin hawazin wanda aka je wa yawma hunainin in ajabatkum kasaratukum bayan an gama yakin duk abin da ya faru ya faru da manzo Allah ya zo an samu ganima maɗuɗu ganima ba kankanuwa ba ya sai ya raba wa dangin shi ƙurayshawa mu'allafatu qulubu ya ba su dukiya kyautar da ake cewa kyauta wadda ta wanda baya tsoron talauci sai ya ɗauki raƙumi ɗari sai a ba mutum guda kamar za a ce a ba mutum mota tirela guda ɗari irin wannan dogaya na dangote ya zai gaza kama ka fara gogayya da da manya masu kuɗi ko kana talakan ka kutik a ɗauki ga nake ta baka dirhami dubu ɗari haka bayi ɗari haka manzo Allah ya dinga rabawa sai shi kenan sai wasu suka suka cewa mutanen Madina suke shi suka haɗe suka suna wawayen cikin suna cewa to kaga irin dago wannan mutum mun je mu ɗauko shi lokacin da yan uwan shi suka korai mun kawo shi garin mu mun mishi komai yanzu kuma da sun musulunta ya watsar da mu ya yi dukan zai kenan ko suka ce ya watsar da mu da sun musulunta kenan sai aka zo a ga manzo Allah cewa ga fa abin da suke faɗa shi manzo Allah ya kira wannan mutumin sa'adu dan ubada shi babban babban ne a cikin su manzo Allah ya ce sa'adu ce ya manzo Allah mai ji mutanen ka suna faɗa ce to wallahi dai ya manzo Allah abun ne dai bai daɗi ba gaskiya kai ma dai ka san ba kai kamata kai ba ko ba gaskiya ba to manzo Allah yanzu kana ganin mutane sun ba da jinin sun ba da rayuwarsu yanzu kuma ka zo wasu sun shiga addinin nan yau takwabin bai bushe ba daga jinin su da muka sassare su a badar da uru yanzu kuma a ce sun ji mu samun ganiwa yace to kai ma abun da kake ba ke to manzo Allah jama'a ta abun da suka ce kenan na isan fa na ba sa haka irin magana in siyasa ko sai wallahi manzo Allah abin da jama'a suka faɗa manzo Allah ya ce a je ai shirya da mission da su gaba ɗaya mutanen Madina duka su taru aka zo aka tara su manzo Allah ya miki yace ya musu goyi yace ku mutanen Madina na ji abin da kuke faɗa ashe ban same ku batattu ba Allah ya shirye ku ta hanya ta ashe ban same ku kaskantattu ba Allah ya dauka ku ta hanya ta ashe ban kaza ba ya musu gorin alheran da suka mu suna cewa gaskiya ne ya Rasulullah duka abin da ka faɗa gaskiya ne yace to kuma ku goranta mun ai kuma ko da abin da za ku goranta mana ku ce muni ashe mutanen ka ba su gore ka ba muka baka waje ashe baka zo kai kadai ba muka mai da muka zama jama'a ka ashe baka zo a wulakance muka dauka ka yace kun gara ku muni wannan goro suka shiru suka kasa da kansu yace to wallahi ina bawa wanda ba shi na fuso ba saboda ku da imanin ku ne yanzu ba ku ganin mutane kowa ya koma garin su da raƙuma da dawakai da kuɗaɗe ko kuma ku koma garin ku da manzon Allah bai kuma ku alheri ba suka ce gaskiya ne ya kuma na alheri ce wallahi da za a raba mutane zuwa jam'iyya jam'iyya da jam'iyya ko zan shiga mutanen Madina da ba dan hijira ba da ni ma na zama dan Madina yace amma ku yan uwana ne a addini da haka ku rabon ku shine ni manzo Allah ba wai waɗannan abun duniya ba suka yi ta kuka suna bada hakuri suna tuba abin ya zama musu wata ƙarin falala kaga yanzu manzo Allah ya ƙara cewa shi nasu ne su nashi ne da za a raba mutane zuwa gida-gida cikin su zai shiga da za a ware a ce kowa ya ware nashi cikin su zai koma kuma cewa yanzu rabon da yayi ya ba su kanshi ne wannan da gaskiya abin da ya sa malamai suka ce ko da manzo Allah ya faɗi cewa idan mutum ya mutu annabi za a birne shi a inda ya mutu ba da ba za a mai da manzo Allah maka ba saboda ya riga ya ce shi ma dan Madina ne ko ya halasta a mai da shi wani gari da ba za a mai da shi maka ba shi kuma ko da ya shiga maka to kasar ne to da ya riga ya canza gari to irin wannan to a shahidi shine kaji sa'ad dan da ya samu kanshi da wannan matsala a can wajen wannan magana ya ce to manzo Allah ai kuma dai ka san dai abin da kai dai ba haka yi kamata ba <laughs> ba yana zargi manzo Allah bane ya riga ya samu shubhari akan abin da suka faɗa kuma ga haka abin yake a zahiri ba dan da ya musu bayani suka fahimci muhimmancin suna su rabon ba ko shi za ba a so kana shugaba ka dinga ɓoye information da ake bukata duk abin da aka ce ana bukatar mutane su san shi to ka fito ka faɗa idan an ce doka ne ka fito ka faɗa abin da ka mallaka ka fito ka faɗa idan an ce doka ne ka fito ka bayyana a ina kake samun kuɗaɗe a kake kashe sai ka fito ka faɗa matsayin ka na shugaba ko da kai liman ne ina aka samu kuɗi ya aka ganka da sabon mota ya aka ga bini bini sai a ga kana hawa manyan shaddoji ka ƙara aure bara ka canza gida to mutane su nemi su ji ina ba a shigo sai ka fito kai bayani ka ba da financial statement cewa ga abun da ya shigo ga abun da ya fita kuɗin da ko ga na samu ga inda na samu su abun bakin ciki a yanzu kafare sun ci mu iya wannan abu a ingila wani da ya sauka a gwamnatin ingila mai sunan shi gordon brown yake kowa ya sunan shi wani mai sunan kala haka ne ko gordon brown aka gan shi ya gina gida na fan dubu sittin aka dinga korafi a jaridu cewa na ya samu kuɗi tsohon shugaban ƙasa na ya samu kuɗi sai da ya mutu ya bayani cewa littafi ne ya buga na tarihin shi ya siyar shi ne samu wannan kuɗi sai da ya kawo takardun sai da littafin daga publishers din cewa ga kasan da suka bashi da shi ya gina gida Allah shi da mu Najeriya kasa ta musamman kenan nan an yi an yi masu fada sun ki <laughs> Allah shi kyauta to shine Sa'ad dan Ubada anan ma sai miƙe da ala Sa'ad ibn Mu'adh shi ba Khazraji ne ya ji wannan ya ce idan ba ause ne ya maka sai mu kashe shi idan ba Khazraji ne ka ba mu izini mu kashe shi sai wannan ba aushi ba khadir da nake ce ƙarya kake sa'adu ba baka isa ba baka isa ka kashe dan gidanmu ba sai dai ka kashe dan gidan wa qama asid ibn huzair faradda ala sa'd ibn ubada sai gone nike da suna asid ibn huzair yana daga cikin dattawa ya ce kai kuma ƙarya kake munafunci ne wannan kaza kaza suka yi wujunan su sa'in sa fasara nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffidu manzo Allah ya ce kai ku shu a ai shuru wuri ya rude da hayaniya kowa na faɗin ra'ayin shi sai manzo Allah ya ga to yanzu irin wannan matsala daga kawai neman shawara ji ba abin da ya faru to ina kuma ga inda an ce an yanke hukuncin tunda shi ma wannan yana da magoya baya to ba maki shi nake ce ba shi yadda ba kuma mun gane wato irin sharhin da malai yake mana ne yasa ba a yi irin wannan ba shine kawai mana misali da abin da ya faru a zamanin manzo Allah ma kenan sallallahu alaihi wasallam sai ce wa alima anna al-amra azimun manzo Allah ya fahimci cewa lalle al'amarin yana da girma wazalika annahu qabla maji'in nabi sallallahu alaihi wasallama saboda yadda abun yake kafin zuwan manzon Allah sallallahu madina kafin manzon Allah ya kaura ya dawo madina kana al-aus wal khazraj kan ittafaqu ala abdullahi ibn ubay ibn salul malikan alaihi shi wannan dan salulu an riga an yi ittifaki cewa za a rantsar da shi shine shugaban garin madina yasriba a lokacin kenan falahu indahum manzilatun azima yana da matsayi mai girma a wurinsu wa huwa allazi raja'a bi thulusil jayshi fi ma'rikati uhud kar mu manta lokacin uhud shine kawai yayi magana ya iya sa ɗaya bisa uku sojojin suka yi kwana suka kuma gida bayan an fito ba a je uhud ya sa mutane shubha ya tsaya ya jawabi ya ce to jama'a kun gari haka muka je badar aka yi yakin nan mun san matse su ne mun san matse su ne ba yaki suka fito ba kowa ya san kurai shawa da iya yaki yanzu ko wannan sun fito musamman sun zo yaki mun ji labarin sun zo da kaza sun zo da kaza ya za a kai mu fito haka gaskiya ni dai ba zan iya ba zan koma gida wani da ya ga zai koma ya biyo ni shikenan sai kawai ya sa mutane rauni wajen mutum ɗari uku kawai suka kwana suka koma to duk mutumin da yake da wannan karfin wato murya kaga abin a kula da shi ne dan an zo magana akan abin da shafa al'umma saboda yana da karfin murya ta iya canza wa mutane tunani suna ganin girman shi suna ganin shi matsayin shugaba ina fata jama'an fahimci wannan da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kyale shi wan nabiyyu huna taraka jalda abdullahi ibnu ubay ibn salul limaza me yasa manzo Allah ya ya ainihin zane wannan mutumi a mashi bulala lil maslaha dan a zauna lafiya idra'a anna jaldahu a'zama a'zamu mafsada min tarki ya ga cewa a mushi bulala sai ya fi jawo matsala fiye da a kyale shi to kullum kuma a musulunci ana daukan akhaffu darari ittikhadu akhaffu darari kaida ce a cikin ainihin addinin musulunci cewa idan abubuwa guda biyu suna da cutarwa sai a duba wanne ne mai karancin cutarwa sai a yi amfani da shi a kyala babban wa kadhalika ali radiyallahu anhu ra'a anna ta'khir al-qisas aqallu mafsada min ta'jili to haka shi ma sayyidina ali ya fahimci cewa jinkirta wannan kisasi ya fi karancin barna fiye da kawo shi nan kusa li anna ali radiyallahu anhu la yastati an yaqtula qatlata usman aslan saboda sayyidina ali a lokacin ba shi da dama yadda zai kashe gaba daya wanda suka kashe sayyidina usman li'annahum ghayru ma'rufina li ayani dan ba a san su kai tsaye a ce da wana da wana da wana bane an san dai wasu daga cikin su wa in kana hunaka ru'usun lil fitna duk da yake an san shugabannin fitinan su ne wanda ake bayani an san su ko walahum qaba'ilu tudafi'u anhum kuma kowane daga cikin jarumi da ya shiga wannan fitina yana da daukacin jama'a kabilarsa suna goyon bayan shi akai wal amnu ghairu mustatibun kuma zaman lafiya bai riga ya zauna da gindin shi ba akwai itirabi akwai rigingimu kuma za su fitina qa'ima fitina bata gushe bata gushe ba a tsaye wa man yaqulu innahum lam yaqtulu aliyan radiyallahu anhu waye isa ce ba za su iya kashe sayyidina ali ba idan da yayin ya kashe su wa qarqata duhu bada da bayan su suka kashe shi daga baya ma'ana waɗannan yan tawaye su suka kashe sayyidina Usman kuma da kashe irin sai suka kashe sayyidina Ali the same people the same caliber of people da haka ashe ya fahimci matsalar sa a lokacin inda ya ce bari ya auka musu to bala'in zai fi yadda ake karantawa yanzu Allah ya shirya da mu shine sai yake cewa ولذلك لما وصلت الخلافة إلى معاوية لم يقتل قتلة عثمان أيضا kaga muawiya da aka yi ta ja'in ja da shi akan jinin waɗannan mutane akan jinin sayyidina usmana da halifanci ya kawo kanshi ba a samu labarin cewa ya ce to bari ya bi shi ya kashe su ba yanzu mulki ya dawo hannun shi limaza me yasa bai yaka ba bayan da akai yake rigima da shi li annahu sara yara ma kare yara wa aliyu saboda shi ma yanzu ya fahimci irin abin da sayyidina ali ya fahimta kana yarahu kana aliyu yarahu waqi'an Ali yana ganin abun da ido da ido wa Muawiya kana yarahu nazariyan Muawiya kuma yana ganin abun ne a matsayin theory kawai bai san hakikarsa ba dan ba shine shugaba a lokacin ba ma alatil khilafatu ilayhi ra'ahu waqi'a da shugabanci ya kai hannunsa sai ya ganshi shi ma kurukuru na'am Muawiya tu arsala man qatala ba'dahu ya tabbata Muawiya ya aika da waɗanda suka je yan sunkuru suka kashe wasu daga cikin waɗannan walakin baqiya akharuna ila zaman al-hajjaj fi khilafati Abdul Malik bin Marwan akwai wanda suka saura har zuwa zamanin Hajjaj lokacin halifancin Abdul Malik dan Marwan hatta qatala akhirahu Hajjaj shi ya kashe na karshen su ya tabbata a tarihin Hajjaj cewa farkon zuwan shi Kufa bayan yayi wannan huduba tashi mai tsananin zafi da shahara din ya fito ƙofar masallaci sai ga wani mutum aka ce mutum ne kamar musaki haka yana dilalar da miyau yana sambatu yana abubuwa na alama hauka da zautuwa tsoho ce wannan ba aka ce ai wannan ya da gaske wanda suka shirya na Usman sai ce ma wani mai takobi sare mun kanshi kawai nan take aka sare kanshi ba wata wata <laughs> na ruwan hauni sarkin jini nan ko ya ce sare mun kanshi nan take aka sare kanshi kawai to wannan an ce shine karshen su da aka shi to kaga kenan ashe a aikace wani abu ne da ba zai yi yadda wasu suke tsammani ba cewa bari kawai a yi kuma kullum irin wannan yakan faru ga mutumin da bai kai matsayin wani abu ba sai ya kasa fahimta shi ko da wanda suka kai wurin sun fahimtar da shi ba dole bane ya fahimta amma idan rayuwar shi ta kai ga wajen sai ya fahimta kamar yadda yara misali yanzu sai a ce musu bari kaza bari kaza su kuma suna ganin wannan abun dole sai sun yi shi amma ana nan kuma su ma sun girma za su sai wani su ba wannan abu ma'ana yanzu hankalin su ya kai su gane kenan ko kuma mu talakawa sai mu ga cewa shugabawa ne ko jagorawa ne ya kasa yin abu kaza abin da ya kamata yi kenan ran da wani a cikin mai kai mukamin sai ga shi abin ba mai yiwuwa bane sai ka jin yana iya ba wancan uzuri mu kuma sauran mu ci gaba da tsine mai mana cewa ya zama irin haka yakan faru so da dama za mu zaɓi wani kansila ko ciyaman ko gwamna ko sarki ko liman ko wane ne a ɗora shi a wani mukami mana tsammanin kaza kawai ya kamata a aiwatar sai mu ga ya kasa yi sai mu ga ya kasa yi sai yanzu ya za a yi a ce wane ya kasa yin shari'a musulunci eh kasan musulmai jihar musulmai shi kuma ta cewa a a hankali a a hankali shikenan wata rana kuma sai wanda daga cikin masu wannan hayaniyar sai ka ji shi ma yana cewa a a hankali sai dinga cewa ya gano abin da da ashe ba haka bane to a shahid kawai shine tayi yi zama abin da suke faɗa gaskiya ne to a irin haka sai mu ɗauke shi a matsayin misali Allah shi da wannan ɗaya kenan daga cikin rigingimu da suka faru a zamanin sayyidina Ali sai rigima ta biyu ita ce ma'arikatu siffina na'am almuhim abun abun abun da yake mai muhimmanci anan anna ali radiyallahu anhu ma kana yastati'u an yaqtulahu sayyidina ali bai da karfin da zai iya daukan matakin kashe sa a wannan lokaci laisa ajizan ba wai dan gazawa ba walakin khawfan ala umma sai dan tsoron abin da al'umma za ta shiga idan an ce sai an kashe waɗannan kada bala'in ya fi haka na'am sai ma'arikatu sifina sanata wa salasina al hijira. sai kuma yakin siffin sifin ga yana kasa ce qurbar riqqa bi janibin har furat wani waje ne kusa da garin ar kusa da ruwan furat wa hiya haliyan fi suriya wannan waje a yanzu da muke magana yana kasan siriya ne ta bashar asad inda ake ta yaki din kana muawiyatu qad imtana'a anil mubaya da aliyin hatta ya kimmar kisasu li usmana sayyidina muawiya dan abu sufyan Allah ya kara musu yadda ya kasance ya ki yayi mubaya'a ya ki ba da tappa ga ainihin halifa ali dan abi ya kara masa yadda har sai yace ba zai yi haka ba har sai an ɗauki fansa akan jinin usman radiyallahu anhu falamma falamma ta ali radiyallahu anhu min ahli jamal to bayan da sayyidina ali ya gama karawa da mutanen jamal din can qala sai yace la budda an yubayi a muawiyatu lil ana dole muawiya yayi mubaya a yanzu wajen hadal jaysha li muqatalati muawiyata aw yubaya sai shirya sojoji cewa zai kai muawiya farmaki ko ko muawiya yayi mubaya fa kharaja aliyun bi jayshin qiwamuhu mi'atu alfin ila sufina fi sha, sayyidina ali ya fita da sojoji waɗanda suke yawansu shine soja dubu ɗari zuwa ƙasar sifina a sham sami a mu'awiyatu bi khuruji aliyin ila qitalihi sa'ad al-minbara lokacin da aliyu ji labarin mu'awiya ji labarin cewa ga sayyidina ali can ya fito da sojoji ya nufato shi sai ya kan munbari ya hudu ba sai ya ce wa qala ya ce inna aliyan na hada ilaikum to ga aliyu can fa ya nufato ku fi ahlil iraki da mutanen ƙasar iraki sojojin shi famar ra'ayu jama'a me kuke gani fa daraban nasu bi azqanihim ala sudurihim sai mutane gaba ɗaya suka kifa kansu kowa ya saka haɓar shi a jikin kirjin shi kowa ya shirwa ka ba wanda yake komai fa qama zulkirai alhimyan sai wani mutum mai suna zulkirai alhimyan sai ni yake fa qala sai ce alaikar ra'ayu wa alaina alfi'alu ai abinda ka gani shi za a yi ranka dade mu kuma sai mu aikata abinda ka ce wannasu sukutun mutane gaba ɗaya suka yi shuru wa sa'ida anhu min bara ba'da an hamidallahu wa shi ma ali ya tara jama'a shi ya ya gode wa Allah ya Allah ya goye zuga Allah sannan sai ce inna muawiyata qad nahada ilaykum to muawiya yana nan yana muku shiri fi sham ya na ku shi da mutanen shi mutanen kasar sham fa ra'ayu jama'a ne kuke gani fa adabba ahlul masjid sai hayaniya ta kware a cikin masallacin yaquluna ya amiral mu'minina ar ra'ayi kaza ar ra'ayi kaza sai ga su yan ne mutanen kasar iraki kowa sai ya sa baki kaza ne kaza ya kamata ai wallahi ai musu kaza wallahi kaza kaza kaza falam yafham aliyun kalamahum min kasari man takallama sai na ali fahimci ne suke cewa saboda yawan wanda suka yi surutu kowa na faɗa abin da ya gara ba wa kasura lazatu hayaniya ta yawa fanazala sun sai ya sauka daga mumbarin fa ya yaqulu yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana koma zuwa ga Allah saboda lalle ya san waɗannan fitinannun mutane ne Allah ya jarabce su da ya shi da su karanta littafin tarihul islam na al-imam zahabi a cikin ainihin wato da kuma tarihul islam da kuma inda al-khulafa ar-rashidin ina fata mun gane wannan fa zaka halu ahli sham kaji yanayin mutanen ƙasar sham wa hadha halu ahli iraqi kaji kuma mutanen kasar iraki fu'adu shami mutanen kasar sham kanu ahli ta'ati masu biyayya ne wa ahli jildin masu juriya wa ahli iraqi su kuma mutanen iraki kanu ahli fauza yan hayaniya ne eh yan yan kalare ne da ma yan yan daba ne kama sayati kama yadda labari zai zo nan gaba wa humul ladina ba'da zalika qatalu aliyan wa qatalu shi kan sayyidina ali din daga baya haka suka yaƙe shi suka kashe shi kisa duk inda ka ga dan hayaniya dan daba dan dan abiyari ma da kar ka kasance tare da shi domin ko da ya ce yi kai wata zai zuwa ya barka ka ji waɗannan yan daba siyasa da suke yau suna bayan wannan gobe suna bayan wancan yau wannan ya ba su kuɗi inda ka san karuwa duk wanda ya bata kuɗi shine mijinta haka su yau su goyi bayan wannan gobe su bi wancan yau wannan ya kwaso su a wurin ma da kwaso su za su yi ta'addanci in wani ya ƙara musu kuɗi su juya kan wancan saboda ba su da mazhabi ba su da fatawa ba su da aƙida ba su da tunani ba su da ra'ayi shi za ka daina goyon bayan 'yan ta'adda 'yan kalare 'yan ɗaukan amarya 'yan sara suka 'yan daba duk wanda mai da kanshi haka za ka tarar bai da manufa a rayuwa illa kawai ya sha jini a bashi kuɗi ya yi sara ya rashin mutunci ya yi ihu ya yi zagi a bashi kuɗi duk wanda ya bashi wannan kuɗin zai wannan zagi sai daga ta ɗan a taɓa ne inda zaka bashi kuɗi zai dauke kai ka sawa'un zaka je sallar juma'a ne kai ka jiyo coci zaka kai ka jiyo zina zaka je kai ka jiyo kasuwanci zaka ba ruwan shi ne zaka je inda ce mishi aje ni fly over ko zai aje ka me zaka yi fly over oho kai ka sani ba yi da manufa game da inda zaka je manufar shi kawai an shi kuɗin shi ko to haka su ma irin waɗannan na ali yadda diye da su nan kuma ana nan su ne suka juya baya suka ce ya yarda suka yaƙi shi suka kashe shi za ka zo ka ji insha ya shirya da mu wa salla ali radiyallahu anhu ila Sifina sanata sab'in wa thalathin min hijra a shekara 37 bayan hijira sai ali ya isa wurin da ake cewa sittina wa zalika fi safari a watan safar wata irin watan da ya shuɗe kenan wa kana قتال علي رضي الله عنه في ta والجمل الرأي رآه واجتهاد تبناه سيدنا yi a Jamal. da wanda ya asifina to ganin shi ne ra'ayin shi ne tunanin shi ne ijtihadi ne wanda ya dauka ya aiki da shi faqad akhraja abu dawuda fi sunanihi an qais ibn abbad aka ce qala qultu li ali wannan tabi'i ne suna qais dan abbad yace na tambayi sayyidina ali kamar yadda abu dawuda ya fitar a cikin sunan yace nace da shi akhbirna an masirika hadha ba mu labarin wannan tsari da ka dauka na yaƙe-yaƙe a ahadin ahadahu ilayka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ar ra'ayu ra'aytahu shin manzon Allah ne ya ce maka ka je ka yaki waɗannan mutane ko ko tunaninka ne qala ma ahida ilayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shay'an walakinahu ra'ayun ra'aytu manzon Allah bai ce mini komai game da wannan ba tunanina ne ra'ayina ne ijtihadina ne wannan magana cikin suna abi dauda a cikin kitabu sunna babu ma yajidu ala tarki kalami fil fitna a lamba hadisi na 4666 jama'a mun ji wannan hal naza'a muawiyatu aliyan hal naza'a muawiyatu alal khilafa shin to muawiya rigimar da yake da sayyidina ali shin yana yi ne akan shi ma yana ganin kanshi a matsayin shugaban mutane an abi muslim al-khawlani annahu qala annahu dakhala ala muawiya abu muslim al-khawlani yace ya shiga wurin muawiya a sham kenan fa qala lahu sai ce da shi anta tunazi wa aliyan kai kana ja da sayyidina ali a an mislahu a mislahu kai kana tsammanin matsayin ku ɗaya ne fa qala muawiya muawiya ce la wallahi san ba haka bane ban taba daukan kaina iri nake da shi ba inni la a'lamu anna aliyan afdalu wa ahqqu bil amr wallahi na san aliyu ya fi falala kuma ya fi cancantan wannan matsayi ina ma da za a samu yan siyasa yanzu su dinga irin wannan tunanin jama'a na adalci idan ka san wani fi ka cancanta kawai ka janye ba sai an je an yi ce da rigid ba ka ga rigima fa suke yi ce amma na san ya fi ni cancanta ya fi ni dacewa sai kawai ka janye ba sai an je rigid sun cuci mutane ba sun anshe kuɗi ko an zo an jefa ƙura ana a raka a tsare a jira a daka an an watsa duk wannan bai taso ba kawai ka ce jama'a na janye wani wallahi fi ni cancanta kai Allah nan mana da wannan zamanin jama'a yana da wuya go walakin yace amma dai alastum ta'lamuna anna Usman, qutila mazluman shin ba ku san cewa usmanu an kashe shi ne a matsayin an cuce shi ba wa ana ibnu ammihi kuma ni dan uwansa ne ni cousin ɗinsa ne wa ana atlubu bi kuma ni ina cewa ina neman jininsa ne sai an hukunta ne sa kashe shi fa atu aliyan fa qulu lahu idan kuna so rigima nan ta ƙare ku je gun aliyu ku ce da shi falyadfa ilayya qatlata usmana ya bani wanda suka kashe sayyidina usmanu wa usallimu lahu al-umura ni kuma zan bar mishi duk wani rigima fa atau aliyan fa kallamuhu fa aba alayhi sai aka ji ga sayyidina ali sai ya ki wa lam yadfa al-qatl yace a a ba zai yiwu ba ba zan ba da mabiyana ga wanda ba shine shugaba ya kashe su shi mu asali dai da mandate na ya ce a bashi su ya kashe na kamata mu fahimci wannan dan ba shine shugaban al'umma ba shi kuma sai na Allah da aka ce ba da su zai ce to ni bari in kashe su da kaina kowa sai ce sai doge a ra'ayinsa sabanin fahimta kenan fahimta fuska suna wani shi a rediyon Kano ko fa Muawiya lam yaqul innahu khalifa kaga Muawiya da ce shi halifa bane walam yunazi aliyan da khilafata qattu bai taba da da aliyu cewa sai dai ba mu mushi ba وذلك لما تنازع كما سيأتي وصار التحكيم dan haka lokacin da aka yi rigima kamar yadda zaka zo ka ji a nan gaba aka kai ga ainihin wato an zo yin sulhu wa kataba aka rubuta hadha ma ahada alaihi aliyun amirul mu'minina muawiyah ibn abi sufyan cewa wannan shine sulhun da aka yi tsakanin aliyu sarkin muminai da muawiyah dan abu sufyan qala sai muawiyah ce la taktub amirul mu'minina a'a kar a rubuta shugaban dai. lau baya atuka ala annaka amirul mu'minina ma qataltuka da na yadda kai amirul mu'minina da ban yake ka ba walakin ismuka wasmi faqat kawai ali dan abu talib da muawiya suna rigima summa altafata ila al-katib sayyidina muawiya juya ya kalli mai rubutun yace wa qala yace uktub ismahu qablati ka rubuta sunan shi kafin sunana li fadlihi saboda ya fi ni falala wa sabiqati fil islam kuma ya riga ni shiga musulunci kaga wannan shi ma kuskure ne da daidai a waje daya babu shakka aliyu halifan musulmai ne a daidai wannan lokacin domin jumhurin musulmi sun zabe shi amma mu'awiya ya ce a shi bai yadda a sa halifa bane saboda suna da kima ne tsakanin shi da shi amma da haka ya yadda a fara da sunan aliyu kafin sunan shi saboda aliyu ya fi shi daraja kuma a gidan ya riga shiga musulunci wannan kuma gaskiya ne jama'a shi za sarƙaƙiya ce mai bala'in wato zarge da kulli in ba ka shige shi da zuciya mai kyau da adalci ba da addu'a ba sai ka zarni haka za zaji ya faɗa a cikin sayar alamin lubala yana wannan kisa ya ce mun gode wa Allah an haife ma a ƙasar sham ƙasar da ake tsananin ƙeya aliyu amma ba mu ƙe shi ko misal ya ce da Allah bai ce mu ba sai mu zama nasi ba kamar yadda galibin da aka haifa a iraki suka zama shi'a yace amma an haife mu a kasar da ake kin aliyu amma ba mu kin shi ko mu tsala zaratin muna faɗan gaskiya ne eh. a to ai mu muna karantawa ne yanzu saboda an riga an taso da ƙaryar da ka dole za a faɗi gaskiya ma'ana wani uwa ne yake magana kan cewa wani ya ce kar da dafin na ma ba daidai bane aslan wannan shine gaskiya kamar yadda mai littafin risala ya faɗa cewa a girmama sahabbai a kau da kai daga rigimar ta faru tsakankanin su haka muke rayuwa mu musulmai a ƙasar nan shekara ɗari da ɗori sai aka zo aka samu wannan zindiƙan sun zaki sai suka tono wannan rikicin da suka tono kuma suka ɗauko na ƙaryan suke yayatawa suna kafitar da musulmai kuma ya samu wawaye suna ta bin shi ana bi titi titi gari gari ana zagin mutanen kirki don aka bari yanzu ya zama bala'i kenan dole kuma a yi maganin shi kamar yadda Imam Ahmad ba su taɓa zuwa suka yi magana kan cewa Qur'ani magana Allah ne ko magana Allah ba amma da wasu shedaru suka fito da magana dole a mai musu da martani to shine yanzu abin da ake dole a warware zare da abawa a faɗi meye gaskiya domin yanzu zamani ne na fitina dan mutum ya zama ala basira akan abin da yake babu shakka a salatar karantar da ire-iren waɗannan labaran bai da wata kima ai aiko na faɗa koran nan kamata a ce hadisi kan muke karanta ko aqida ko fiqh muna fahimtar addini muna fahimtar rayuwa muna fahimtar muna ƙara imani amma sun tsere mu akan wani tarihi saboda sun riga sun kawo wannan bala'i sun saka ainihin guba a cikin taron musulmai kuma sun ja da dama daga cikin wawaye dole ne a dawo da mutane cikin haicinsu a ai waɗannan bayanai cewa tunanin zai zama wannan an tada rikiman ne ba zai hana ba tunanin kuma tsoron za su fusata sai za su kashe mutane wannan ma ba zai hana ba dan suna irin wannan kurarin da bala'in cewa wai ba a isa a musu raddi ba a dole a muku raddi domin ka fara kawo barna dole a gaya muku gaskiya kisa da barna ba zai taba sa a ji tsoro ba ko me za ku yi sai ku yi wallahi insha Allah dole ne a faɗi wannan gaskiyar shi sa alhamdulillah zaka tara a duk inda ahlus sunna suke alhamdulillah sun tinkari wannan bala'i da cewa dole a yi maganin shi yadda ake aka maganin yan ɗarika har suka yi hands down dole wannan su ma yi maganin su ba ina fata mun gane wannan Allah ya shirya da mu shine sai mala yake cewa a ولم يكن wa بين علي ومعاوية قتالا Khalifatin wa Khalifa, rigimar da aka yi tsakanin sayyidina Ali da Muawiya wannan kisa da yaƙi ba wai tsakanin wani sarki ne da wani sarki ba qattu da dai ba haka bane walakin al-qitala sababu shi yaƙin dalilin sa anna Ali yuridu an ya'zila Muawiya sayyidina ali yana so ne ya cire muawiya daga mukamin shi na gwamnan sham wa muawiya ratidun lil azli muawiya ce shi san ba zai ciri ba sai hatta ya qatala qatala ibn ammi sai an kashe wanda suka kashe dan uwansa aw yusallamuna ilayhi ko kuma shi a bashi su a bashi umarni ya kashe su ya yakun al mawdu'u al khilafata kama yusha'u digema ba akan halifanci bane kamar yadda su waɗannan zindiƙai sun zaki suke yaɗawa Allah shirya da wa kana adadu jaishi aliyin mi'ata alfin yawan sojin sayyidina ali guda ɗari ne guda guda dubu ɗari wa kana adadu jaishi muawiya ta saba'ina alfan su ku sojin muawiya dubu saba'in wa qutila ammaru ibn yasir kuma an kashe sayyidina ammaru dan yasir wa kana fi jaishi aliyin sayyidina ammaru yana cikin sojin sayyidina ali wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam qad qala li ammar kuma dama manzo Allah ya riga fada wa ammaru cewa ya ammaru sataqtuluka alfi'atul baghiya ya kai ammaru wasu tawaga ta yan tawaye za su kashe ka wannan hadisi a cikin bukhari da muslim hadisi ne shahararre a gudan dalibai yadda abin ya faru jama'a na musu ya fita da wannan hadisi a cikin kitabul masajid lokacin da yake ba da tarihin gina masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah da da kanshi da sauran sahabbai kowa yana zuwa inda aka aje tubali ana ɗaukowa ana kawowa site ɗin ginin masallacin sai Ammar ya ce ya manzo Allah kai ka zauna ka huta ni zan dinga ɗauko nawa da naka za ka sai Ammar ya ɗauko tubali biyu kowa na ɗauko ɗaya sai ɗauko ɗaya aka sai rungumo ɗaya a hannu ɗaya nashi ɗaya na Allah kenan sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ji daɗi sai zai na karkaɗe mashi ƙasa a jikin hannun shi yana cewa waiha ammaru Allah sarki Ammaru 'yan tawaye za su kashe muni kai wanda Allah kuma ce. qatilu ammarin wa salibuhu fil nari wanda zai kashe ammaru ya cire mishi kayan jikinsa makaman shi dan wuta ne to ana nan ana cikin yakin nan sai wani sahabi mai suna Abu Ghariyat al-Ansari sai ya takobi ya kashe amma. yana kashe shi wasu na gana kai suka yi takobin suka ruga da gudu yan cikin kungiyar su ma'auya wanda suka san wannan labarin shi a sha bai san labarin ba sai da aka zo aka zama a sansani haka sai ce kai ni fa na kashe amma yana faɗa ka sai ce ka shiga uku kai dan wuta ne ka ji ka ji abin da annabi ya faɗa to wannan mutumin jama'a bai da ka iya sai ya shiga wuta domin nasi ne karara annabi ne ya faɗa kuma sahabi ne sai dai a ce to in ya shiga in Allah ya so daga baya ya fito domin wanda zai shiga ma wanda yake da bala'in zinubai sai fito balantana sahabi za a mishi ƙunar wutan wannan kisa da yi na na Ammar sannan kuma wannan hadisin nassi ne akan cewa su Aliyu sun fi su Muawiya gaskiya don manzo Allah ya kira su da suna alfi'atu fiatu ɓangaren yan ta'adda to ɗaya bangaren fa bangaren masu haƙƙi kenan amma bai nufin cewa waɗancan masu haƙƙin suna da gaskiya ɗari bisa ɗari wannan kuma suna da rashin gaskiya ɗari bisa ɗari bai nufin haka yana nufin waɗancan sun fi gaskiya waɗannan sun fi ƙarancin gaskiya waɗancan sun fi yawan gaskiya ina fata mun gano wannan jama'a kuma wannan bai bada dalili akan to shikenan bari a ci gaba da zarma musu zagi domin dan shi ana jin wannan sai ga gaya da kai kaman gongolan wada ce ai kaji su suna faɗa to babu shakka mu mu faɗa saboda gaskiya ne amma zagin ba gaskiya bane karanta littafin minhaj sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi'atil qadariyya na ainihin babban bijimin malami ibnu taymiyyah al-harrani Allah ya jikan shi da gafara ya warware wannan matsala gaba ɗaya zare da abawanta babu wani iskali akan ta jama'a tana nuna ainihin wato yadda za a tantance gaskiya ne game da abu mu da mun ce mu tantancewa baki to kaga irin wannan magana shine gashi malam yace qila lil imami ahmad ibn hanbal rahimahullah aka tambayi al imam ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa yadda aka ce da shi hadisu taqtulukal fi'atul baghiya wannan hadisi algatu malam ya zai da shi qala la atakallamu fihi tarkuhu aslam yace bana magana game da hadisin nan barin shi yafi zama lafiya kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ina faɗin yadda manzo Allah ya faɗa cewa qatalatu fi'atul baghiya wa sakata sai fi'atul sun kashe sayyidina Ammar sai ya shuru sai cewa suwa da suwa ne to kaga shi ne irin wannan magana da kake kawo ma'ana yin shiru akan labarin shi yafi domin ba labari bane na alheri a ce babanka da mamanka ne sun dade da dan ba suke suna daki inda ka yanzu kuma sun mutu sun bar duniya sai ka zo ka zauna jikokin su yayin kana cewa kai kun san wai su baban mu ko irin bala'in da suka yi wallahi dan ba suke da mamu fa wannan labarin gaskiya ne misali ya faru sai mamanmu yan bala'i ce da aka ce za a yi mata kishiya kaga irin rikicin da aka dinga da ita za ka zo kana ba da wani labarin ba za ka ba da wani labarin ba ko ka ce da kiristoci ne fa yan mishan ne suka musulunta da mamu musan take kafira ita ce shugaban kwaya misali za ka zo kana ba da wani labarin amma kuma ya zama da gaske ne ya tabbata ya faru amma ya riga ya wuce ba a ta da mai ake cewa ne tarihi ko wani dan gete ya hausa rauta aka ce ba a tuma tarihi sai a yi shuru. to haka wannan labarin yake jama'a bai da wani amfani domin kai ka riga ka zo a baya Allah ya tsiratar da kai daga a ce da kai aka yi rigima to sai ka tsiratar da harshen ka daga ka fada cikin balai da su ba su fada ba domin su ana da garanti sun fi ka alheri Allah ya faɗa alheri a kansu ya gafarta musu ya ce yan aljanna ne su ya ce duk abin da suka yi ba komai a gaya musu yana son su ya yi da su sai ko baka da garanti akan abu ko ɗaya daga cikin waɗannan baka da garantin cewa musulmin da kake ma ka mutu a musulmi ko ko zaka zama fa yazdu qale kitabuhu fa ya'malu bi amali ahli nari fa yadkhula duk baka sani ba ka kana cikin fitina wanda ta ishe ka ba sai ka tsaro kanka da fitina da ta riga ta wuce ba amma dan shi a duk bai gane wannan jama'a shi abin da ke gane akwai a ci gaba da tsine musu a ci gaba da cewa ba su kyauta ba a ci gaba da cewa mutanen banza ne a ci gaba da musu sharri da ƙarya da ƙazafi yana ganin wai wannan shine addini Allah shirya da mu to jama'a karatu ya karatu amma kuma ga shi lokaci ya ƙure da tun da mun samu gaba ya dace kenan mu tsaya anan insha Allah idan mun sai mu tashi akan cewa ma'aman alhaq ma'aman kan alhaq ko muna faɗa wannan muke cewa abinda muka faɗa daidai muna fata Allah madaukin sarki ya bamu ladan shi Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran da suka faru na karancin ilimi da rauni rashin iyawa da tabar harshe Allah ka gafarta wa magabatan mutum daga kansu annabi da sahabbai din wanda suka ba su kyautawa har zuwa zamanin da muke raye Allah ka ji kan iyayenmu da malamanmu wanda suka gabace mu daga cikin ɗan uwa na addini da rayuwa Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka kawo mana gyara da canji na alheri a wannan ƙasa a harkokin rayuwa da addini da siyasa da tattali da tsaro da sauran al'amuran rayuwarmu Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh